dan uwa da ka san wace ce mace da ka rike ta da zuciya daya saboda mace halitta ce mai tsaurin rai amma hawayenta a kusa yake tana da saurin kamuwa da su sai dai bata iya kiyayya ba a zahiri tana nuna ƙarfi da juriya amma tun cikin zuciya mai rauni ce in kana hira da ita kan abin da ke kona mata rai idaniyar tana da sauran kuka a soyayya mace tafi kowa ikhlasi in har tana son ka da gaskiya zuciyar ta bata iya ɗaukan wani bayan kai dan uwa ka ji tsoron macin da ke nuna tana son ka da gaskiya amma ba ta daina kula sauran samarinta ba zuciyar mace na son kalmomi masu daɗi amma sun tsani ƙarya mata suna iya ba da soyayya ko sun san ba za su samu ta ba mace tana da ƙarancin bayyana soyayya ta kalmomi amma ba sa iya ɓoye ta a aikace girman kan mace na tasiri har a karan kanta wani lokutan in amsa kiran ka ko kin neman nambar ka duk bangare ne na wannan jijji da kai ba rashin soyayya bane mace ba ta so ka mata alkhairi sannan ka tuna mata dan tana gana hakan gore ne a ƙarshe komai kayi wa mace za ta iya yafe ma amma banda yaudara dan uwa zuciyar mace ta fi gilasa haɗari. saboda haka ka kiyaye karyata zai iya ɗaukar ka tsawon rayuwa a ƙoƙarin haɗa ta bayan ta fashi kuma ba za ta taɓa dawowa yadda take ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu mata nagari. gari Allah subhanahu wa ta'ala ya tsire mana uwayenmu mata ƙanninmu yanninmu ya waɗanda ba su yi aure ba Allah ya aurar da su waɗanda suka yi aure Allah subhanahu wa ta'ala ya zaunar da su a gidajen mijinsu cikin salama da haƙuri Allah ya yi wa mazajensu albarka mu kuma samari da ke da niyyar aure Allah subhanahu ta'ala ya aurar da mu da haƙƙi sai da Zahra lahi alaiha dan uwa kai shiya kuma kai comment da amin don soyayyar ka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam